To barkanmu da sake dawowa cikin wannan fili uh, wanda idan ba ku manta ba muna cikin karatu abin da ya shafi tafsirul Qur'an bil Qur'an mun yi abin da ya shafi tsokaci kan abin da muka raga na jiya na al'am wal khas da kuma tafsirul Qur'an bil Qur'an bil mantuq wal mafhum da sauran abin da ya shahi al mutlaq bil muqaddis da tafsirun nasikh bil mansukh da tafsirul qur'an ala dawi maqasidihi nan muka tsaya kene yanzu insha Allah aka ramaka Allah sai amur shimfida kan wannan to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نعم نعم يزو تفسير القرآن على ضوء المقاصد تو abu na farko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikhlasi a cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya zamu tashi tafsirul qur'an ala dawil maqasid ko tafsirul qur'an fi dawi al maqasid na farko shin menene shi tafsirin qur'ani mun san fassara al qur'ani to akan al maqasid me ake nufi da al maqasid kalima ta al maqasid ta samo asali ne daga qasada yaqsidu an gane ko ماذا تقصد من كلامك ko taqsudu wato shine qasada yaqsudu idza amma shay'a idan ya nufaci abu to al maqsad sai sun kace daga cikin waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi wato ismul maf'ul na wani lokaci ismul maf'ul yana zakuwa ala wazni maf'al kamar yadda an ce al ma'kal ana nufin al ma'kulu abinci al mashrab ana nufin al mashrub abin sha ko abin da aka sha al malbas ana nufin al malbus haka da waɗansu daga cikin malamai suka tafi akan haka ina fata an fahimce ni kuma kalima ta al maf'al ko al maf'il in fi'ili na da kasra an gane ko tana iya ɗaukar wurin da ake al maqsad tana nufin wurin da aka nufata ko kuma al-maqsad lokacin da ake nufata abu ko kuma al-maqsad nufata al-masdar lumimi kina ya dokan ma'ana kusan guda hudu nufata wurin da aka nufata lokacin da aka nufata ko ko abin da aka nufata kinan kaga ma'ana hudu kenan wallahu ta'ala a'lam to amma idan muka duba a cikin shari'a ita shari'a tana da al-maqasid akwai al-maqasidul kubra ya an ce al-maqasidul kubra manya-manyan ababen da shari'a ta nufata na farko shine akwai annafsu hifzun nafs hifzud dini awwalan a kiyaye addini domin addini shine abin da fi komi kima da daraja shi yasa hadisi na ibnu abbas da yazo cikin sahihul bukhari man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa mace ko namiji ko kashe shi banda mahaukaci domin bai abin gaban da yaro karami ina fata an fahimci ne amma dai in dai akili baligi na akan ikhtiyari ba akan an tilastar da shi ba kashe shi za a yi me yasa saboda ka ayi wasa da addini ahalul kitabi sun ce ana iya shiga addini da safe a fita a shiga da safe a fitar da marici wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wa kfuru akhirahu la'allahum yarji'un kaga aminu ku yi imani billadhi unzila ala alladhina amanu ga abinda aka saukar ga masu imani wa kfuru akhirahu sai sai ku kafirce marici kenan karshen yini la'allahum yarji'un dan su dawo kenan kaga ana iya shiga addini don yaudara shi yasa aka ce a kashi in ba ka shiga kai zaman ka sai hibzun an-nafs kiyaye rayuwa shi yasa Allah sanya kisasi tun cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi bil aini da dan annabi adamu ya kashe annabi adamu kuma Allah ya ce an sanya kisasi min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a kaga tun farkon duniya aka aza shari'a kuma an ka ce wa lakum fil qisasi hayatun an yi samu ya ulil albab an kisan ya muku qisasi dan ake rayukan mutane domin mutum in ya san in ya kashe ba a kashe shi zai ci gaba da kashe mutane waɗannan kungiyoyi na kare duniya da wane ne da wane America ita ce kasar da tafi kowace ci gaba a duniya amma idan mutum ya kashe kashe shi ake yi wa zai ci da sata ya sa ta bar wannan sai dai mu kasashen da ake ganin yan yaku bayu ake cewa ko kuma duniya ta uku tiras mu kamar da suke cewa sannan kuma idan muka duba addini bayan an ce a kiyaye makasar na shari'a a kiyaye addini a kiyaye rayuka sai an ka ce hifzul wato abin na almal a kiyaye dukiya shi yasa Allah ya haramta mi sata na fata an fahimce ni والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما a yanke hannun barawo in dai sharuɗa sun cika littattafai na fiqhu nan zaka je ka ga sharadi da abinda in ya kai rubu dinar da kaza da kaza da kaza ina fata an fahimce ni to wannan kuma yana daga cikin abin da yanzu ake sukar musulunci da shi ya ce a yanke hannun wanda ya sata idan sharuɗa sun cika ko ba haka ba a dan ba a fahimta bane ana samun wani mulhid da ake ce ma mulhid abul ala ilm arri filosof ne sai filosof wanda ya taba yin baitutuka irin wannan ya yi suka akan kiyama ya nuna kamar babu kiyama suka ce daga baya ya tuba to amma dai mu bamu sani ba ya tuba ko bai tuba Allah shi ya sani daga ciki yake cewa za'ama al munajjim wa tabibu kilahuma la tuhshar a'a wa tuhattimuna al ayyam hatta ka'annana zujajun la yu'adu lana subka wa tuhattimuna al ayyam kwanaki za su sassaƙen mu hatta ka annana zujajun ka ce dai kamar karau muke ko madubi la yu'adu lana subkan ba a iya maida muna kira ma'ana a sake halitta mu kenan kaga kamar shina isharar zuwa ga babu kiyama to a ƙarshe suka ce ya tuba Allahu a'lam sai ce za'amal munajjimu wat tabibu kilahuma la tuhsharu al arwahu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma yace za'amal munajjimu mai sihiri wanda ga kallon tauraru ya riya in ji malaman zaure ya ce wattabibu da likita la tuhsharu arwahu ba za a tayar da rayuka ba abul ala'i marari yace qultu ilaykuma ni ce gani nan gare ku sakarkarun duniya in saha qaulukuma falastu bi khasirin in magana ku ta yi to ni na da kiyama in ba a kiyama falastu bi khasirin ai ban yi hasara ba tunda babu wuta babu aljanna wa in saha qauli in ko magana ta tabbata fal khasaru alaikum to hasara ta tabbata gare ku sai sun kace har yanzu akwai birbishin kafirci tare da shi domin yana shakka ce in sahha qaulukum eh shi kuma alamar ne kya ba a sai shakka ba ya son ai shakka sai wadansu malamai suka ce a'a nan ba ya shakka bane ma'ana tun da ya tabbatar nan ba shakka irin wannan ta kiyama za ta tsayo ba ma'ana at-taslimul jadali ake kiransa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin alqur'ani Allah ce ka ce makafirai wa inna mu aw iyyakum ko ku la ala hudan akwai wanda yana akan shiriya aw fi dalalin mubin akwai wanda yana akan bata alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da akan shiriya yake to wadansu malamai sun yi masa uzuri mu dai ba za mu shiga tsakanin Allah da bawansa ba ko mu shiga tsakanin Allah da bayinsa to sai suka ce yayi waɗansu baitutuka kafin ma ya musuluntan ko kuma kafin ya zama mutum nagari tunda yana da littattafai masu abin da irin su risalatul ghufran da qasida ra'iya wanda ya ta nuna cewa babu kiyama da sauransu sai suka ce ya ce an gane ko wato kamar yadun bi mi'atai asjadin wudiyat ma balu ha quti'at fi nisfi dinari yace tanaqudun ma lana illa sukutu lahu wa ma lana madana min an-nar min an-nar yace yadun hannun dan adam bi mi'atai asjadin da wato zinariya wato zinariya shine asjad an gane ko wato kenan dinari mi'atai asadin wudiyat za a ba da diya hannu kusan da dinari ɗari biyu wudiyat daga addiya ne ya ce ma balu haƙoƙi a fi nisfi dinari ya za a ce in mutum kuma ya sata sai a yanke nisfi dinari ya ce kai a ce diya ta yi tsada kwarai kuma ya an yi sata rubu dinari a yanki ya ce tana ƙudun akwai warwara ya ce amma malana illa sukutu lahu ba komai da ba sai mu yi shiru kaga wannan dai har yanzu ya nuna cewa ya yi isara fitina cikin mutane ya kawo fitina kuma ya ce illa sukutu dan bi za a yi shiru wa anna na'id wa nasta'id bi maulana minan nari mu nemi tsari ga Allah daga wuta to kaga wannan sai malamai suka yi raddi suka ce yadun bi mi'atai asjadin wudiyat lakinnaha quti'at fi nisfi dinari lalle hannu an ba da diyyata da dinari 200 sai dai an yanke ta da nisfi dinari tunda akwai nisa nisfi dinari kaga kusan ɗari hudu ne za a haɗa sannan a samu dinari ɗari biyu. Yace walakin na haƙuti a tafi nisfu dinari sai dai an yanke ta cikin nisfu dinar sai yace izzul qana'ati aghlaha abin da yasa ta yi tsada saboda tana da wadata al yadu lamma kanat amina kanat ghaliya lokacin da take amina ta yi tsada wa arkhasaha abin da yasa ta yi arha an gani khiyanatul mali ko zullul qana'ati rashin qana'a ko ko saboda yaudara cikin dukiya fafham hikmat albari ka fahimci hikima ta albari shine Allah subhanahu wataala albari uke na wanda ya halitta to kaga cikin dawul maqasid muka ce qur'ani ya ce ko shari'a musulunci ta ce a kiyaye dukiya sannan kuma bayan shi a kiyaye al'uqul hankulla shi yasa aka ce an haram shan giya da duk abin da zai tafiyar da hankalin dan adam ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga ya ku da kuka yi imani ku sani cewa giya wal maisir da caca wal ansab da gumaka wal azlam da kibau na neman sa'a na caca da kuma sihiri rijisun kazamta ne nan ana nufin wato kazamta m- ma'anawiyya domin ba a cewa idan ka taba gumki sai ka sake yin arwalla ba a cewa giya ma da yawa daga cikin malamai sun fi cewa dan ta zuba ga jikinka ba a cewa ta zamanto najasa don asalin ta ba najasa bane shan ta ne yake sawar ya zamanto najasa ce ma'anawiyya almuhimmu dai akwai baganganu na malamai da dama fashtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya ce a nisance ta sai wasu malamai sun ka tabar sun ka ce ai to ai giya ba haramun bace cewa an kai fashtanibuhu na ga wata tattaunawa tsakanin wani malami wanda yake ganin ma a azhar ya takarrush an gane ko yana nuna a can kasar misira da shi da wani malami na kasar misira a gidan tv na duniya suna fafatawa shi wannan ya ce haramun ce wannan ya ce ba haramun ba ce giya eh yace fasta ni buhu Allah ce a nisance ta Allah bai ce ka asha ba sai mu ce a'a a nan muna da magana da kai muna da magana da irin masu wannan aqida da yan qur'aniyun na farko gumaka halatta ne ko haram abota musu haram ne amma sai Allah ce fashtani bur rijisa min al awsani kun yisanci gumaka kaga ko kenan sai wace ce a to ni santa su Allah ce bai ce ka abota musu ba ka ku ga banda ta abku ta abu na biyu sai mu zo ga yan qur'aniyun al khamru giya ana ana nufin al- lim- limadha summiya al khamru khamran li'annahu yukhamiru al aql domin mi aksan ya ma giya suna giya domin tana shafi hankali Haka.
tana tafiyar da hankali kenan duk abin da zai tafiyar da hankali sai zaman to ya shiga ciki kaga wanda zai cewa yanzu misali giyar da a- akwai nan duniya yanzu ba haramun bace sai mace ina hujjarka tunda shi cewa zai yi bai ga inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu inna whiskey haram ba bai ce whiskey wata sunan wata giya ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mai kwazaniya haramun eh Allah bai ce mai kwazane haramun bace kenan shi bai gani ba don haka sai ya sha abin shi kuma babu hadisin da yace in yayi imani da hadisi sai mu ce a'a duk abin da ke tafiyar da hankali ake nufi ko ai a- ko ku ce in dan Afirka na ya ayyuhal ladina amanu ban ga inda an kace ya ayyuhal ladina amanu ba innamal burkutu haramun mm.
tunda burkutu da ah, hatsi da ake Eh, yin ta ko ake yanta, eh to ka gani duk abin da ke tafi ko hura ta yi tsamin da za ta tafiyar da hankali ta zan mi ta zan haramun shine abin da ake nufi to an ce a kiyaye hankali sannan kuma na gaba a kiyaye dukiya a kiyaye hankali a kiyaye wato al'ird mutumcin mutane shi yasa musulunci bai daka zagi wani ba an gane ko dama ta an ka baka mutum ya zagi ka da damar karama haka sannan kuma a a kiyaye annaslu dangantaka shi yasa musulunci yace ai aure ka ayi zina in mutun yayi zina ga hukuncin shi wala taqrabu zina in kuma mutun yayi zina in bai taba aure ba azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'at jalda sannan kuma yace a'a idan waɗanda suka yi aure ne za a jefe su kamar yadda hadisi sun ka tabbatar ga wanda ya imani da hadisi Na'am.
kenan kaga da waɗannan maqasidul kubra na shari'a an tabbatar da su a duniya da ba za a samu tashi hankali ba Mm.
da an kiyaye addinin mutane ba a bar waɗansu na ɓacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duniya ba a ce a zauna lafiya ko wani ya zagi musulunci ko ya yi suka zuwa ga musulunci ko ya ɓata furk- fuskar musulunci abin da suke kira ternir le visage de l'islam Mm.
kaga da ba samu tashi hankali ba amma mu sai a zagi addinin mu a zagi qur'anin mu a zagi annabin mu kuma a ce duniya ta zauna lafiya kaga ba za ta zauna lafiya ba Ba za ta zauna ba.
na biyu musulunci ya ce a kiyaye mi
Eh, bayan addini addini a kiyaye rayuka Rayuwa.
yanzu yan tawayen da mafi yawanci suke tawaye a duniya wa yake ba su makamai turawa su zo su suna, suna kashe mutane tunda ai musulmi su ba inda ake yin makamai M- yawwa mu- ina suka gani su kuma mutum ya zo ya ce haramun ne kuma kafirin ne ya yi hartun bokon da yaren boko ya masa makami ya bashi ya bashi motocin yaƙi ya bashi mai na da zai yi yaƙi ya bashi salula har yana waya da ita kuma ya samu internet da rezo kuma ya aiki da su kuma ya ce boko haramun ne
Mm.
na fata an fahimce ni Yeah.
to kaga da basu kiyaye rayukan mu kasashen mu ba su ma yanzu abin ta- ta'addanci yana zuwa kasashen su haka ina fata an fahimce ni kaga da an kiyaye rayukan mutane sai a zauna lafiya abu na uku a kiyaye dukiyar mutane da an kiyaye dukiyar mutane mutum guda ba zai yi sama da faɗi da dukiyar mutum miliyan ɗari ba ko mutum miliyan tamanin yanzu a Najeriya misali ƙasa ce wadda tana da mutum miliyan ɗari da tamanin wanda ya ɗauki dukiyar da za a yi aiki ya ɗauki dukiyar mutum miliyan ɗari da tamanin ne Mhm.
To yanzu sai a ce duka dukiyar Afirka wadda ta yi aggare mu bayan su ke tsace arzikin kuma dan abin da aka turo na taimako da na biya kuma wani ya kwashe shi ya maida shi a can turai kuma a ce duniya ta zama lafiya kuma kan mutane su yi hijira su ta yi kasashen turawa kaga wannan ƙarya ce Mm.
sai kuma kiyaye mi kiyaye hankulla yanzu gashi nan kwaya tana shigowa a cikin kasashen duniya da iyakoki da an tsare iyakoki matasa ba su samu kwayar ba da mun samu matasan da za su yi karatu su yi noma su yi aikin gwamnati su yi karatu su yi komai amma sai aka bar kwayoyi suna shigowa kuma su mutane mafi yawanci sun san masu sayarwa sai a ɓoye su tun da ɗan wane ne ko ɗan wane ne ko ɗan wane ne ko ko in sun je wajen shari'a sai a kafin ba a je wajen shari'a ko su ba 'yan sanda kuɗi ah, ba- ba- ba- a sake su ko su ba da cin hanci can wajen shari'a eh, a sake su ko ko a ɗaure su wata biyu su ba da cin hanci a sako su gashi nan iyakokin duniya ana kai kokain da komai da komai ya za a yi duniya ta zama da lafiya muna da mahaukata babu la- zama yan kwaya sannan kuma musulunci ce a kare mutuncin mutane ya an kare mutuncin mutane babu rigima ko da siyasa ce ta kama ko malamai a'a ka faɗi dalili na shari'a ko ka faɗi wane yana aikin sa ba daidai bane amma kaka ce wane dan jaha kaza ko dan kabila kaza kaza kaza kaza ne ka ci mutuncin wannan kabilar da garin da jihar ina kuma tafiya ba ta kai sannan annasulu a kiyaye a daina zina kada mace ta kai dan dan wasu cikin wata wata wata kabila ta zo ko cikin wata usura fami kuma ta zo ta aihe shi kuma a bashi gado gadon da ba nashi ba kaga irin waɗannan abubuwan da an kiyaye su da duk gwamnati ta duniya ta kiyaye wannan bangai da za a iya samu tashin hankali ba kuma rashin kiyaye waɗannan abubuwan shine ke kawo tashin hankali a duniya ko dai ne mutane ƙarya da turawa ba su hana mu amfani da arzikin kasashen mu ba mi za mu yi a kasashen su kakakin da mu sun wadata da su amma yau dan Afirka abin da yake so ya he ganin ya tai turai sai ka ji ana mai take Allah ya kai ka turai sai ce ko da cikin buhun reza na Allah ya kai ka turai sai ce ko cikin buhun kunama na ko cikin buhun tanka ko cikin buhun tanka mi nesa saboda babu arzikin an tsace shi ina fata an fice kakakin da mu sun wadatu amma mu yau diyan su da jikokin su sun yarda su je cikin ruwa su halaka saboda su tai turai su da aka kaba su aka ce da su turai da America kuka suke yi don ka su rabu da kasashen su mu kuma yanzu hatan muka yi mu tai can mu zan bayi saboda an tsace arzikin Allah ya muna mai kyau Amin, amin.
ala ayyati hal dai mas'aloli ne suna dukan muhadaroli da dama amma mun kawo saboda a san al-maqasidul kubra na ash-shari'a to yanzu sai mu je gaba maqasidul qur'an tunda muna magana tafsirul qur'an bil qur'an Mm.
maqasid na al-qur'ani ya za a yi mu fahimce su ana gane maqasid na al-qur'ani akwai hanyoyi da dama amma a nan a yanzu a darasi a gurguje guda hudu zan faɗa Mm.
na farko ana gane maqsad na al-qur'ani min khilalin nas Mm.
alkur'ani ya kawo nafsi an gane ko Allah ya ce a yi abu to in Allah ya ce a yi abu akwai dalilin da ya sa ce a yi shi Eh, ko Allah ya ce kada a yi abu to akwai abin da ya sa Allah ce kada a yi kenan nan sai ka ɗauki duk al'umurni da Allah- da ya zo cikin alkur'ani kaga Allah ya ce abota ma Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum me yasa Allah ya ce abota mishi saboda shi ya halitta saboda shi halitta kuma saboda mi saboda a tsira duniya da lahira Eh.
ya ayyuhan nasu eh, ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira La'allakum la'allakum tuflihun.
tuflihun ashe ibadan nan don saboda a tsira to sai ka dauki duk umurin da zo cikin alqur'ani kai mishi dirasa mawdu'iyya Mm.
kaga ka samu mawdu'i he da dubu Mm.
Allah ya ce kada a yi zina wala taqrabu zina kar ku kusanci zina balle ma hakku yi ta sai ce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila fahishatan abu ne wanda yayi muni fahusha yafhushu mithlu qabuha yaqbuhu waznan wa ma'nan wa maqtan kuma abin kyama ne Mm.
Allah yana kyamar shi kuma mutane za su mutanen nagari za su kyamace ka wa sa'a sabila kuma tayi muni ina fata an fahimce ni Haka.
akwai balaga ta alqur'ani adam bai dace mu wuce ta ba cikin suratul nisa'i sai Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan Wa maqtan wa sa'a wa sa'a sabila sabila.
amma cikin suratul isra'i sai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila dan ka san Allah mai hadda qur'ani yanzu nan mun kawo maka cikin suratul isra'i sai ya kama mu to Allah ya sa mun tuna kuma saboda balaga ta alqur'ani Eh.
bari mu yi bayani Eh, can me yasa ya ƙara makatan nan bai ƙara shi ba sai suka ce can yana zancen kada ka auri matar da babanka ya aura mm, shi yasa ya kawo makatan mm, dan saboda auren matar da babanka ya aura babu auren kenan kuma zina ce tare da kuma muni mm.
nan kuma a'a zina ce kawai zaka yi kenan tana yiwa wadda zaka zina da ita ba ma, wadda mahaifinka ya aura ba ce kenan ba zina ce wadda ba eh, ba a halatta ta ba wanda ko Eh.
zina ce ta huska aure kaga an laƙbe ga shari'a an yi banna haka to shi yasa ai kawo kalima ta maktan albalagha alqur'aniyya akwai littattafai da dama yanzu lokacin nan ba zai bamu damar mu kawo su ba amma dai mutum ya diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadl samar ra'i ya diba cikin balaghatul kalima fil qur'anil karim na dr fadl samar ra'i sannan ya duba cikin simatut ta'birul qur'ani na ustaz dr kabir yunus da kuma at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur duk da yake akwai wajen aqida yana maili zuwa ga aqida ta ash'ariyya da kuma al-kashaf na tafsir tafsirul qur'ani na imamu zamakhshari an gane ko wanda yake adi- a wajen aqida kuma i'tizaliya ne sai ya hatara da kuma hadisai da'ifai waɗanda ibnu hajar ya fitar da su al-kashaf al-kafi shafi fi takhrij ahadith al-kashaf al-muhimmu dai balaga ta al-qur'ani ina fata an fahimce ni kuma akwai lamasatun bayaniya na ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i kaga yadda balaga ta alqur'ani take kowace kalima akwai dalilin da yasa aka kawo ta mu aje wannan eh eh, abin nan muna zancen al-maqasid al-qur'aniyya to yanzu kenan za mu gane cewa in za mu gane maksad na qur'ani in Allah ya ce ayi abu akwai dalili Mm.
muna iya bincika mu gani ko dalili mu gano shi cikin alqur'ani ko cikin hadisi ko cikin dalilai na shari'a Mm.
hani in Allah ya akwai dalili kaga sai ka nemi duk hanin da Allah ya cikin Qur'ani kai bincike kan shi bisa ga rayuwar mu ta yau kaga he da mu dubu biyu zaka hita da su anan Mm.
to sai mu aje wannan ya ake gane eh, maqsad na alqur'ani wani lokaci ana gane maqsad na alqur'ani an gane ko ta hanyar ta'lil idan an ka samu illa misali illan nan Allah ya ce kada a yi kaza misali Allah subhanahu wa ta'ala ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum saboda suna warware alkawali mun ka la'ance su ashe wannan zai nuna maka cewa warware alkawali ba abu ne mai kyau ba Mm.
kenan qur'ani baya son shi na fata an fahimce ni Mm.
sannan abu na uku za a gane maqsad na alqur'ani wanda muke son mu kawo tunda mun ce ba su kadai bane ta hanyar wato asiyaq asiyaq Mm.
ya an ce asiyaq shine siyaki Mm.
siyaki shine yadda je- jerin kalimomi ya zo Eh.
bature ya ce lemo ne vi a- abin nan ke dans une phrase Mm.
kalima ba ta rayuwa sai an sa ta cikin mi cikin jumla Mm.
domin ka tana iya ɗauka yanzu in ce an ra'asu kai to shikenan bai yana ɗaukar ma'anoni daban-daban amma in ce ra'asul insani kan dan adam kaga ya samu ma'ana Mm.
ra'asul jabali kan dutse ya samu ma'ana Mm.
ra'asul jamali ya samu ma'ana ra'asul kalbi ya samu ma'ana ra'asul amri ya rasul amri ka gani to a nan ke yanzu sai mu kalli siyaki farkon aya tsakiyarta ta wato kuma nata'ish abinda ma'anoninta take bayarwa ta nan ne za mu haɗa mu samu maqsad na alqur'ani mun fahimci wannan da kyau ko to sai kuma abu na gaba shine abin da suke kira al-isti- al-istiqra al-istiqra shine bin diddigin alqur'ani bibiyar diddigin alqur'ani akwai al-istiqra at-tam wanda ya haɗa dukkan sifofin da ake bukata akwai al-istiqra an-naqis wanda kuma bai haɗa ba ya zamu yi magana al-istiqra at-tam da an-naqis yanzu in zo ga al-insan ina so in al-istiqra at-tam sai in ce dan adam ya murakkabun min ruhin wa aqlin wa jasadin dan adam ya haɗu ne daga ruhi da kuma hankali da kuma jiki ko ko dan adam yana da eh, sashe guda biyu ar-ruh wal jasad na'am kaga dan adam ya ya cika amma yanzu in nace al-insanu murakkabun min uznin wa famin wa aynin wa eh, yadin sai ni shiru ba tam bane domin dan adam yana da wasu gabbai waɗanda ba wannan ba Ba ka gani ba.
to akwai tam akwai khas to qur'ani an kai istiqra'in shi abin da suke kira al-kulliyat Mm.
zaka iske akwai abin da Qur'ani duk in ya zo ga yadda yake mu'amala da shi to nan kana iya gane cewa maqsadul Qur'ani galibi al-Qur'ani in zai faɗi al'aura bai fit- cika fitowa ya faɗe ta kai tsaye ba Mm.
galibi sai ka iske yayi kinaya Eh.
nisa'ukum harsul lakum matanku kamar gonakinku suke kaga an kamanta mace da gona ta fuskar mutum zai zo ya yi shawa ya yi noma ya fitar da alkhairi Mm.
da nan ne an ka haramtar da luwaɗi kuma mutum ya zo mami ya zo ma wata shi ta dubura Ta dubura, mm.
don mai noma yana shibka ne ya samu wani abu to mutumin da ya yi shekara dubu ɗari ko miliyar ɗari ko biliyan ɗari na zo ma wata shi ta dubura mi za a noma Kun ba.
ba a samun komai kenan kaga wannan ya saba ma alqur'ani Na'am.
fa'atu harsakum annashi'tum ku zo mu gona ku ta inda kuka so kenan ana nufin ta mi ta inda harsakum noma noma yake fita ba ana nufin ka zo mu wace ka ta baya ba Mm.
an gane ko kuma fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zo ta inda Allah ya umurce ku to fa'atu harsakum annashi'tum ku zo mu gona ku Allah ce Allah ce bai zo bai ce ka zo mu inda babu noma ba Mm.
sannan kuma fa'atu harsakum fa'atuhunna min haythu amarakumullah wasu sun fassara shi ba'atuhunna min haythu amarakumullah bihi fi halatil haid ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku ku zo musu ku nisance su ta halin haila babu inda an kaci mutum zo mutum shi ta dubura Mm.
to kaga wannan akwai hatsari waɗanda ake ba aure ba a san suna wannan mummuna ba saboda suna yin sihiri da luwaɗi ko kuma suna da wannan mummunar ɗabi'a saboda suna da dukiya ko wani matsayi a duniya a ba su ƴaƴa ka halaka ma ƴarka ka halaka zuri'arka Allah kai mun tsari Amin.
to kaga wannan al-istiqra kenan to a gurguje alaran mu kenan kafin mu shiga cikin karatu waɗannan su ne wato ta hanyar da ake gane maqsad na alqur'ani akwai bayanai masu yawa wanda in Allah ya bamu iko cikin al-maqasid ash-shar'iyya za mu yi ishara zuwa gare su insha Allah ta'ala Na'am. Ah, Akaramaka Allah sai kuma tafsirul Qur'an bil Qur'an bil ihala.
to kafin mu je bil ihala ai ya kamata mu bada misalai al-amsila Na na tafsirul qur'an fi dawi maqasidihi na'am.
ya kamata ba da al'amsila kan mu yi kan mu yi gudu kwarai saboda ina ganin wanga maudu'in in ba ya anniya ba ya kamata a ce ya dauki ko gobe ina ganin sai ya canje muna eh, lokutan da za a gabatar da karatu saboda in ba haka aka yi ba wajen fassara alqur'ani da alqur'ani bannan da take tana da yawa sai mu ba da misalai misali na farko Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana mu auri matan ahlul kitabi Mm.
ko ba haka ba al-yawma uhillu lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum an ce an halatta mun su Na'am.
to sayyidina umar kuma sai ya hana ɗaya daga cikin sahabbai hudhaifa ibn al-yaman da ya auri wata mata cikin al-kitab yace ka sake ta Eh.
sai hudhaifa ya sake- ya aure ta ya a wani wuri da ake kira al-madain sai ya tambaye shi me yasa to kaga ai Allah ya yi umarni kuma sayyidina umar bai sai hana abin da Allah ya ce ba Mm.
an ce waqafan inda kitabillah mai yawan tsayawa ne inda ga littafin Allah kina inda umarnin Allah ya tsaya da hanin Allah sai Huzaifa ya tambaye shi a haramun hiya haram ne sai ce a'a na farko sayyidina Umar ya ji tsoron matansu suna da kyau ka zo kana musulmi ka bi su ta rinjaye ka Eh, ta fitine ka.
ta fitine ka ko ba ta maida ka kafiri ba amma sai an gane cewa akwai matsala Akwai mota ta mai ka san mace mai kyau kwarai to mota ta wadda burkin ta bai ci da kyau sai an gane kana rawa kamar ka sha giya baka iya rike gidanka da kyau Mhm.
sannan abu na biyu Mm.
sayyidina Umar abin da yake kallo Allah ya ce wa ankihul ayama minkum Mm, ko aurar da al'ayama mace wadda ba ta da miji mm, an gane ko mm.
ko ƴan mata ko ko zawaru a aure su minkum waɗanda an daga cikin ku to idan aka bar su matan na musulmi aka je ana auren na ahlul kitabi kaga ba a taimaki ƴaƴanmu ba na musulmi Eh, Au- li- wato eh, su ba- au- eh, mat- auren matanmu ya kuno aunan lahunna alal afaf zai zama to taimako ne gare su su kame amma in suka rasa maza muna aure da ahlul kitabi Eh.
kaga barna ta abku barna ta abu.
lokacin da ta yi musabaka a kasar Cote d'Ivoire Mm, a Abuja. To akwai wani masallaci da aka kai mu aka hahaɗa waɗanda suka yi musabaka da manya-manyan limaman eh, Cote d'Ivoire aka yi sallah saboda kamar a gani har da in cewa da wane ya na farko na biyu eske har da nan tana da kyauta su to muka je muka yi sallah ba sai an ga maka inda zaka bada sallah ba amma dai zaka bada sallah kusan ina ganin sun kai limami nawa na Abidjan to akwai wani mutum ni nayi na farko akwai wani dan kasar Cote d'Ivoire shi ya na biyu akwai wani dan kasar eh, Burkina shi ya na uku sai ni ga ana addu'a to da yaren da suke addu'a ana ta dariya wani ma ba malami ne aka ce addu'a to ni ban fahimtar yaren da suke magana akan shi akwai wani yare da ake ce ma jula kuma ana kiran shi bambara to mutanen uh, uh, abin nan Cote d'Ivoire ko mu ce Ivory Coast suna jin wannan yare da su da mutanen Senegal da su da mutanen Mali da su da mutanen wasu mutanen Mali da kuma sauran mutanen Burkina yare ne dai wanda yana da girma a Afirka shikenan sai bayan mun zo a hotel inda aka aje mu sai na tambayi shi wannan dan Burkina wai na ga malamin nan yana addu'a ana dariya wai menene maimakon addu'a in ji ana kuka sai na ga ana dariya to shi yana jin yaren sai ce wai kwarai ku yace ya ya faɗi maganganu masu yawa amma daga cikin abin da yake faɗa yace Allah Allah ga mu da tsiya mu muna musulmi iyan mu maza ba su san ƴaƴan mu mata yace ƴaƴan mu mata kuma sun hison kristoci Allah kaga za mu yi da wanga al'amari sai ana dariya to a nan tun da Qur'ani ya ce ya halatta a aure su kaga sai da Umar ya aiki da cewa waccan aya ta cikin suratul nur bai dace a ce mu bar mutane ba su yi yawa wajen auren ahlul kitabi duk da yake auren su ba haramun bane kaga nan tafsiru tafsirul qur'ani ala dawil maqasid mm, ina fata an fahimce ni kawai ne zaburo din shi a ce a to kaje sayyidina Umar Allah ya umurdi ko ya roya ce na ce kaza na biyu malamai suka ce waɗansu da suke ba da fatawar cewa auren ahlul kitabi mutlaqan ne bai da sharuɗa kuskure na mm, saboda a wancan lokaci na farko suna cewa utul kitaba min qablikum waɗanda aka ba su littafi gabanin ku kenan yanzu babu utul kitaba tunda min qablikum an kace kenan ko waɗanda aka ba su littafi gabanin mu sun tafi a'a waɗanda ke akan yahudanci da kristanci yanzu ahlul kitabi ne mm, ina fata an fahimce ni dan min qablikum kin nan dama littafin ai gabanin mu aka ba su kenan ahlul kitabi ne wa ahlul kitabi ne amma yanzu shin ya halatta mutum ya tayi turai ya aure batura mas'ala ta farko kenan da yawa daga cikin malamai suka ce a'a su waɗancan cikin daular musulmi ne suna da iko akan ƴaƴansu yanzu ko can a turai za ta aihan maka kafin rai ya za a yi shari'a ta baka izini ka aure ƴaƴa ka ƙara jama'a kafirai akan jama'a musulmi gaskiya.
can su suke da iko akan matansu nan kuma a can turai yanzu ita ke da iko akan ka ya za yi musulunci da ka aure matar da za ta zama to ita take da iko akan ka Allah sa qawmuna ala rijal.
alal rijal kenan su a wajen su to kaga malamai sun yi bayani wannan abu na gaba sai waɗanda suke yin alfatawa bil maqas suka ce to tunda an ce ya halatta mu aure matan ahlul kitabi Mm, to ai su ma ya halatta Su auri ahlul kitabi su matan.
aure matan mu sai aka ce a'a dukkan kiyasin da ya saba ma nassi ba aiki da shi me yasa ya saba ma kiyasi ya- nassi Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah bai sanya iko ga mu'min ga kafirai akan mu'minai idan muka bada mace akan ga hannun kafiri kenan kamar mun bada iko ne mm.
wato akan ta
Eh, yam mun bashi iko ne akan ta yana iya kafirtar da ita ina fata an fahimce ni kiran wannan fatawar ba ta yi ba kuma Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kakku aurar da mushrikai sai sun yi imani Kuma ba a samu abin da ya kaidin wagga ba.
Dibo, Allah ya ce ma wala tunkihul mushrikina kada ku aurar da mushriki ku doki ku ba mushriki hatta yau minuwa sai sun yi imani amma sai kace kafiri ya zo an doki mace an bashi ko wani baturi ana cewa a'a ai babu matsala shi can da nashi ita ko da nata lakum dinukum wal din kuma Allah ya ce kada ku auras dan ma mata da bai ce wala tankihu ba domin mace ba da ta aure akai ina fata an fahimce ni to sai mu zo zuwa ga eh, nukta ta ƙarshe eh, kan wannan mas'ala da mas'ala ce mai muhimmanci da yawa daga cikin kristoci suna zargin musulmi sai su ce a ka gane ku da kun ka ga matan mu da kyau saboda kuna ganin su shikenan sai kuka zaburo kuka ce addinin ku ya halatta ku aure matan mu amma mu sai kun ce haram son matan ku yayi yawa na ba ta fahimci ni to ran musulmi za su samu matsala a'a musulunci ya ce ka auri ahlul kitabi amma ya ce mi kakka auri mushrika mushrika wadda ba ahlul kitabi ba ya ce kakka aure ta don mi saboda ita gumki take bauta ba ko rana ko abin da ya kama da haka shi ko wannan sai ka ce kafirci na kuma babu wata alaka tsakanin addinin ka da addinin ta kenan za a gina fami ce mai rikici amma kuma ahlul kitab yasa an kace aure su saboda akwai abubuwa da dama waɗanda mun kai musharaka da mu da su a cikin addini dama in ba ayoyin da sun ka canza ba da yanzu sun zan musulmi don addinin su asalin sa musulunci ne ina fata an fahimci ni shi yasa aka ce wato ma aure matan su to amma yanzu idan wani musulmi ake cewa sun tattauna da shi da wani kirista sai ce mai ka gare ku akwai son mata gare ku kun zo kun halatta makan ku matan mu ku kun ce ba mu auren matan ku kai ko akwai wani dalili yace akwai dalili duk musulmi bai zama musulmi sai ya yi imani da annabi isa annabin allah ne kuma da ka taba annabi isa irin yadda yahudawa suka yi suka zuwa gare su suka ce dan zina ne wal iyazu billah su ko wadanta sun kai guluyi sun ce Allah ne da ka ce annabi isa ba annabin allah bane ko ka zage shi ko ka ci mutuncinsa a musulunci mu ka kafirta to tunda mutumin musulmi yana respecting ko yana respecting din annabinta sai aka ce ya halatta ya aure ta kai ka zo kai imani da annabi musulma kai respecting din shi sai ba ka musulma sai ce a bai yarda da wannan ba ina fata an fahimci ni to kaga wannan shine at-tafsir ala dawil maqasid in muka je gaba a cikin at-tafsir ala dawil maqasid sai mu dauki aya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma da barawo da barauniya a yanke hannunsu umurni ne Allah to amma a amur ramad ko amul majaa zamanin sayyidina Umar sai aka yi ta samun barayi suna yin sata kuma sai ce a daina yanke hannunsu domin mi domin asalin sata an yi ta ne don a hana mutane su yi sata amma kuma adon asalin haddi asalin haddi nake son cewa ko ukuba an yi shi don saboda a hana mutane su yi banna to amma wannan shekara an yi yunwa sai aka gane mutane suna ta yawan sata saboda ba su da abincin da za su ci sai sai na umar ce kowa ya kare abincin shi saboda wato المقصد المرجو من العقوبة لا يحصل عليه abinda ake son a kai gare shi saboda uquba da za a yi musu ba za a same shi ba saboda yunwa gare su kaga ba za a ce sai na Umar ba ya saba mana si wannan shi ake kira tafsirul Qur'an fi dawil maqasid za mu bada misalai a gurguje ba mu sani ba ko nan lokaci zai muna halin sa sai mu zo zuwa ga anwa'uhu malamai sun bada nau'i daban-daban na tafsirul Qur'an fi dawil maqasid suka ce na farko ana yin tafsirul Qur'an wato ala dawil maqasid ta'mimul khas abu ya zo ya zo keɓance amma sai abin da shi ya shafi waɗansu waɗanda bai zo a kansu ba. Na biyu ana yin attarjih a rinjayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi saboda maqsad na shari'a da alqur'ani da hadisi wani lokaci kuma ana yin taqyidul mutlaq to dole sai mun bada waɗannan misalai saboda ɗalibai ilmi su fahimci tafsirul qur'an fi dawil maqasid misali na farko taimama Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin suratul nisa'i da cikin suratul ma'ida duka ayat taimama ta zo ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an in buku samu ba fataimamu ku taimama haka a cikin suratul mai take da suna ma'ida ma'ida wa ta nisa ita ma'ida ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati an ce dai ayi taimama to me yasa aka ce ayi taimawa kaga nan zamu dubi maqsad sai malamai suka ce dalilin da yasa aka ce ayi taimama saboda kada lokaci ya fita to sai malamai suka ce rashin ruwa falam tajidu ma'an yana da sifa guda biyu akwai hakikatan akwai hukman hakikatan ka rasa ruwa kuma ka tabbatar da babu inda zaka samu ruwan nan sai lokacin sallah ya fita me zaka yi sai ka yi taimama to kuma akwai hukman a hukumce ga ka ga ruwa amma ruwan nan suna da sanyi in kai arwala da su zaka halaka kaga babu ruwa kenan babu ruwa a'a akwai ruwan amma buta guda jakka goma eh kuma baka da jakka goma a'a tai kana da ita yanzu in ka sai buta guda jakka goma ala ran ma to ina abin da za a sai mai rashin kaha kaga babu kenan dole kai mi to sai malamai suka ce to kaga nan taimaman nan yasa aka ce aiki saboda kan lokaci ya fita to shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa idan ya zamanto ga ruwa amma sauran lokacin raka'a guda in ka ce ka yi alwalla lokaci zai fita amma in ka yi taimama za ka samu raka'a ɗaya da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa kana iya kai taimama ko da ga ruwan sannan suka ce idan musulunci ya ce kana iya in lokacin yaƙi ne ka yi sallah saboda mi ya ce ka yi sallah ana yaki alhali bai ce ka bari ba sai lokaci ya fita an kare tun da lokacin da ake sallah ana sa wata ku ya fille ma mutum kai ko albe shi ya mutu Mm.
amma kuma duk da haka an ka ce kai sallah Mm.
aya cikin suratul baqara وإذا وإذا كنت ترى النساء ta nisa'i ne da ta bakara Eh.
hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi eh, qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana tan kuma cikin suratul nisa'i wa idza Wa kunta idha fihim kunta fihim.
an ce ko ana yaki ayi sallah me yasa saboda ana son kan lokacin ta ya fita kenan daga cikin maqsad dikin da yasa an ka ce ayi taimama kada lokaci ya fita idan kan rasa ruwa kan rasa kasa mai tsarki lokacin taimama babu ruwa babu abin taimama kawai ma kana iya kai sallah a wannan halin saboda mi saboda ba a son lokacin ya wuce نعم maqsad alqur'ani misali na gaba sai ko misali na wato abin nan em, bawa an gane ko me yasa aka ce idan mace ta yi zina in tana baiwa ai mata bulala mi bulala hamsin بولا خمسين to sai malamai suka ce to ba mace ɗaya ba maqsad alqur'ani ai uquba ce ake son ayi to bawa ma in yayi zina in bai taba aure ba ai masa bulala 50 Eh.
domin maqsad na qur'ani shine ai mishi uquba da za ta hana shi idan ya taba yin aure sai ai masa bulala 100 babu matsala saboda dama ba kashe shi ake son ai ba dukiyar wani ce Mm.
wata daga cewa ba a raba kisa a'a dama Allah bai son a kashe bawa Mm.
don dukiyar wani ce kenan haƙƙin Allah da haƙƙin bawa kuma su shiga ciki Mm.
ma'ana kenan an fi son a yi masa bulala ɗari to kaga me yasa an kai ta'mim qur'ani ya zo da mace sai aka yi ta'mim domin mi tafsirul qur'ani fi dawqil dawil maqasid ko ala dawil maqasid domin babu bambanci tsakanin namiji da mace wajen ukuba إيه.
Ha- yadda an ka ce a yi ma namiji bulala ɗari haka an ka ce a yi ma mace bulala ɗari idan ƴaƴa ne to kenan kuma ko matan ne haka sai a bi su haka هكا هكا ban sani ba kaga an yi ta'mim to sannan kuma malamai suke bada wani misali suke cewa fi daw'i tafsirul qur'an fi daw'il maqasid ko ala daw'il maqasid duk ana faɗa a cikin yaren larabci ina fata an fahimce ni suka bada wani misali suka ce a lokacin da an ka ce an yi kiran sallah an ce a daina kasuwanci ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Mm.
to me yasa Allah ya ce a bar kasuwanci sai wani ce to a'a to shikenan babu laifi muna iya muyi wani abu wanda ba kasuwanci ba ina iya rike salula ta da in yi ta WhatsApp eh an ka tambaye sai ya ce Allah ya ce wa zarul bay' amma Allah bai ce wa zarul annaqal ba ko jawwal ko ko WhatsApp ai hujja ce a'a maqsad kin da Qur'ani ya sace a bar eh, kasu- eh, kasuwanci a wannan lokaci li'annahu shaghil Mm.
yana shagaltar da kai to dukkan abin da zai shagaltar da kai daga ibada ya kamata ka bar shi shikenan sai a dauke masu zuwa service kin nan daga cewa a'a ai kasuwanci an ka ce to shi ko aikin ka na gwamnati me yasa ba za a dace- sa shi ya dace da daidai da lokutan mu na addini ba su turai ran Lahadi ba su aiki saboda ya dace da addinin su da asabar to mu kuma mu yi uzurin ranar juma'a mu ce za mu sanya shi ya zama to daidai da lokaci na addinin mu kaga ba mu mutunta addinin mu ba ina fata an fahimce ni duk da yake wannan abubuwan suna nan suna ja da baya kadan kadan to kaga wannan kenan sai malamai suke cewa daga cikin tafsirul qur'an fi daw'il maqasid ko ala daw'il maqasid muna maimaitawa saboda yan uwa akwai lokacin da ake tarjih ahadul ma'ani sai a wata ma'ana ta zo amma sai a rinja da wata ma'ana غريبة akan wata misali qur'ani da yazo ce ya haramta muna mata kaza kaza kaza kaza kaza sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku abinda bayan waɗancan da an haramta muku sai an kace to um, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida to ruwan abinda kuka ji daɗi da su sai in shi a suka rike wannan sun kace to nikahul muta ake nufi Mm.
alhali nan fa'atuhunna ujurahunna an ce ku ba su sadakin su ba wai ana nufin ajiru ba kawai yadda in mutum ya zo iske mace karo yadda ake biyan karo ya biya ta amma shi nikahul mut'a abu na farko daga farko an halatta shi إيه.
sai aka haramta shi Mm.
aka sake halatta shi sai aka haramta shi هكا kadiba cikin sahih muslim ya kawo wannan babi ma yayi akan bayanin wannan to amma nikahul mut'a mutun ya aure mace zuwa ajali wanda in shi a suna akan shi har yanzu an ce an shafe shi sun ce basu yadda ba kuma ga riwaya ta Aliyu ta tabbata an shafe shi sun kiya kuma su su Aliyu ne shugaba nasu Mm.
shi kadai mu ko dukkan su shugabanni ne gare mu ba mu ce Aliyu ba shugaba ne gare mu ba amma shine na hudu to anan sai mu dibi menene maqsadun nikah maqsadun nikah shine a samu natsuwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan a samu natsuwa to matar da ka san yanzu sati ɗaya na za a yi ko auren awa ɗaya ko auren awa biyu ko auren awa uku kaga akwai matsala باب النزوة ina natsuwa take ana son a samu ƴaƴa nisa'ukum harsul lakum to auren awa ɗaya ina za a samu ƴaƴa tunda ba tabbaci na ba Mm.
kuma mai auren awa ɗaya ko awa biyu ko awa 24 dama magani da ta rinka sha ya za a yi ta yarda to kaga wannan ya saba ma maqsad na alqur'ani na ayi aure da ayoyin da suka zo kina kaga sai mu ce wannan fassara tasu ba gaskiya bace إيه.
ina fata an fahimce ni Haka.
to wannan kenan kuma sai an yi hattara babul mut'a akwai mut'a ta aikin hajji akwai mut'a wadda ake ba mace in an sake ta akwai mutu'a ta aure suna yawan cakuɗa hadisai sai su ce maka diba cikin babin mutu'a a littafi kaza alhali ba wannan mutu'a bace sai ka je baka iske hadisin ba ina fata an fahimce ni wani lokaci to sai an yi hattara mutu'a kala daban-daban ce ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam eh idan muka je gaba tafsirul qur'an fi daw'il maqasid wanda kuma misali za a yi tarjih ahadul ma'ani akan wata ma'ana wani wanda bai san alqur'ani ba sai ce an ce ayi wa'azi amma kuma da bayan Allah ya ce a daina yin wa'azi ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha hadaytum ya ku da kun kai imani alaikum anfusakum alaikum nan ismu fi'lul amri ne ko kama kanku domin inda alani da harful jarri sai a ce alani da harful jarri amma nan duka gaba ɗaya za a haɗe shi a ce mai ismu fi'lul amri kenan ilzamu anfusakum ko iyyakum anfusakum ismu fi'lul amri akwai ismu fi'lul madi akwai ismu fi'l wato al mudari suna nan kadiba cikin littattafan nahwu zaka ga hukumce hukumcen su ba su ne muke bayani an kasu ba to shi yasa an ka ce anfusakum ba a ce alaikum anfusukum ba shi yasa an ka anfusakum sai ka ce alaikum ismu fi'lul amri anfusakum maf'ulun bihi lismi fi'lul amri amma ba fi'ilul amrina ba ismu fi'ilul amrina ibnu malik ya kawo su yadda ake bambanta su a cikin alfiya wal amru in lam yakul nuni mahal fihi huwa ismun nahwa hal wa hayya hal to nahwa sah wa hayya hal to idan muka duba sai mutum ya ce to Allah ya ce kai shikenan in dai ka shirye ba sai kai wa'azi ba kaga wannan abin da Hausa yake cewa ku iya kanku ku iya kanku wa iyaka ka iya kankan ji hadisin malam Bahaushe Ah, amma in muka duba kuma abin da ya sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fi kowace al'umma. Mine ne?
Kuntum khayra ummatin Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sannan kuma wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. To waɗanga ayoyin suna nuna cewa a'a ayi wa'azi a ci gaba da wa'azi kenan cewa in ka shirya a ba shi ke nuna cewa ba za a yi wa'azi ba a'a maqsad ne da da'awa ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babban maqsad a ci gaba da da'awa inda ma kaji Allah ya ce a bar kafirai inda Allah ya ce fata walla anhum ka juya ba ana nufin annabi ya daina wa'azi ba a'a nan fata walla anhum ka juya sannan kuma kai musu wa'azi a lokacin da ya dace wahjuruhum hajiran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau ma'ana lokacin da kaga bai dace kai wa'azin ba sai kai ba kakka je ka fassara Qur'ani ka ce Allah ya ce annabi shi bar wa'azi kowa shi bar wa'azi تفسير القرآن وتفي ضوء المقاصد على ترجيح المعاني سيكا يرنجايد دوت معنا أكن وتا إذا مكا دوبا daga cikin wato abin da ake kira tarjihul ma'ani ma'ana rinjayar da wata ma'ana akan wata ma'ana wajen yi ma bawa kataba wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira waɗanda suke son wato ai musu kataba kataba shine ka ba bawa dama cewa zaka yantar da shi amma ga abin da zai kawo duk wata ko duk sati ko abin da ya kama da haka to shikenan Allah ce fakati buhum waɗansu malamai suka ce umarni ne na wajibi waɗansu malamai suka ce a'a ba na wajibi bane to amma waɗanda sun karin da cewa umarni ne na wajibi sai suka ce to fakati buhum al'amru yufidul wujub da Allah yayi umarni yana nufin wujubi wajibi amma kuma mi sai in ba a samu karina da ta juya shi ba suka ce to su su ga karinan ba abu na biyu suka ce a'a su abin da yasa suka ce wajibi abin ga wajibi ne suka ce domin shari'a tana umurni tana son mutane su su yantu ba wai tana son mutane su zan bayi bane dama yakin da aka yi in ba nan da aka yi yakin musulunci da kafirci ba aka kama kafiri ai ba abukata a samu bawa amma saboda yaki yarda shi bauta ma Allah shi yasa Allah ya azabtar da shi ya koma bayan wani in ka kisharar rumfa masallaci sai ka yi ta abin nan ko in baka taimaka ma uwan wani ba sai ka taimaka ma in baka taimaka ma mammakka ba sai ka taimaka ma mamman wani in baka ba danka ba ka ba dan wani in baka ba kanin ka ba ka ba kanin wata ko kanin wani ko ba haka ba in baka yi makasar ka aiki ba sai ka yi makasar wani aiki in ka kibin Allah sai ka bi shedan ko ba haka ba ba yadda za a yi a samu hanya biyu ko ka bauta ma Allah ko ka bauta ma katta ina fata an fince ni to haka suka tafi cewa abinda ake nufi shine wato a rinjayar da wannan amma waɗansu malamai suka ce wajen yantar da bayi musu kataba ba wajibi bane don da yawa da cikin sahabbai suna da bayi kuma su musu kataba ba waɗansu malamai suka ce a an ce in alimtum fihim khaira in kuna ganin alkhairi kenan lokacin ne ya zama to wajibi akan ku sai mu ce to in alimtum fihim khairan nan tun da qur'ani ya kawo ta in ana ganin akwai alkhairi ciki nan ne zai zama to wajibi wallahu ta'ala a'lam akallahu mazalan nan aka shiga cikin ta da yawa fa a mu kare ta saboda da mun kare ta waɗanda za mu shiga wancan lokaci ka san abu ne mai muhimmanci tafsirul qur'ani fi dawil maqasid shi ke sa dalibai kankana waɗanda ba su karatu ba suna tuma suna cewa malamai ba su iya ba sai ga malami ya fitar da wani maqsad na shari'a amma wani yaro wanda karatun shi bai taka kara ya karya ba Eh.
kamar yadda wani malami yake cewa ittaqi sharra man qara'a kitaban wahidan ka ji tsoron wanda ya karanta littafi guda sai shi na ganin kamar nan na ilimi ya tsaya Eh.
wani malami ne da ake kira malam Ali a kasar yamma ya bani labari malamin su yake ce mishi haka nan ittaqi sharra man qara'a kitaban wahidan Mm.
to a nan sai mu kawo na ƙarshe tunda mun faɗi al- al- abin nan al- al- at-ta'mim da at-tarjih sai mu je zuwa ga wato abin nan mas'ala ta ƙarshe taqyidul mutlaq Mm.
ala daw'il maqasid al-qur'aniyya misali al-qur'ani da yazo wajen shaida sai ce wa ashidu idza tabayatum Tabayatum.
ku shaidar idan kun kai ciniki can kuma wani lokaci ce fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim idan za ku ba marayi bayan abin ga dukiyar su ku yi shaida akan su to bai faɗi shaidun nan ba shan adillai za a bi ko tambadadi ko ko yan kwaya ko yan giya ko kafirai ko musulmi Mm.
amma can wani wuri sai ce wa ashidu zawai adlin minkum Mm.
wajen saki yace a nemi masu adalci Mm.
to kaga nan yana cewa a nemi masu imani to sai ya zama to dole in za a sawa shaida wastashidu shahidaini min rijalikum Mm.
shahidaini masu shaida min rijalikum daga mazajenku fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada wadanda aka yarda da su kenan wannan sai nuna maka cewa shaida tana buƙatar yarda don in ka ba dan giya amana shaida to yanzu in yazo ya sha giya tai ma sai ya ce kai shi Sai ya kar da kai um, farmaki.
kakana ake ciki an ce dan giya ya haɗu da mahaukaci ya ce don Allah malla ina son in yi ma tambaya Mm.
mahaukaci ce ina sauraren ka wai dore na aka yanzu wallahi ko ko rana ta aka yace to wallahi ban tar da kai na sama ba Mm. Balle ya gane.
balle ya sa abin da aka yi an ce kuma wani dan giya ya samu wani dan giya ya yi ma yana masa hitsari a ka ko ba gane ba ya iske mutum zamani amma sai ta nuna mai mai hitsari shi ma ashe wanda aka yi mai hitsarin a kai wato shi ma ya shawo giya Eh.
ko da ya fara mai kai- yi mai hitsari sai ce kai wani shegi na annan shi na mai hitsari ga kai sai ce kai ba wani hitsari na aka yi ba ruwan sama na aka yi sai ce ta ina ruwan Allah Allah ita ruwanka an gane ko akhbar na yan giya an ce shi ma wani dan giya da ya shawo giya ya je ya ci nama kawai sai ya amai ko da ya amai sai Musa ta zo tana cin naman Mm.
sai kuma gehi wai shi na tambayar kai ne wai mamaki shi kai an ka ce lahiya ya ce to wallahi ya san inda ya ciwo nama amma bai san inda ya ciwo Musa ba an gane ko ka san yan giya suna da labarai da- daban-daban an ce shi ma wani da ya shawo kwaya sai an ka gane shi na ta yana duke kai ne Eh.
to waɗanda sun kasance suka ce kai wani lahiya kada sai kana duke kai ce wallahi tsoron shi kai in ya tashi ya kunda sama'u ta nuna mai sama tayo kusa Allah ya kyauta yan kwaya Eh.
Allah ya shirya su Eh, an gane ko ka san dama akwai alamomin da ake gane yan kwaya duk da yake ba maudu'i mu bane da kaga mutum na barin sutura ba ai mata guga ba to iyaye su gane cewa ya fara shan kwaya idon mutum da an ga kullun suna ja alamun ya fara shan kwaya da an ga mutum kullun shina ta tsake baki shina to alamun ya fara jan daga kenan Mm.
Mm, da abin da ya kama da haka da kaga ladabi ya yi ma mutum yawa tataccen dan iska to yanzu wato daga ya fara sha ka san ladabi ta kasawa yaran babu mali a kwarai ku rastaman Allah ya kyauta to kenan nan an ce wasu tashidu shahidaini min rijalikum a samu waɗanda suke min mantar dauna min shuhada kaga sai a yi taqyidi sai inda qur'ani ce a sa shaidu dole na mu yi taqyidin shi mu ce shaidun nan waɗanda ake nufi su ne shaidu waɗanda suke adillai wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni nan ma akwai mas'ala mai karfi wajen nasku wadda malamai suka kawo da inda aka yi ganin cewa ana iya karɓar shaidar kafirai in ana akan hanya ina fata an fahimce ni domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati thani dawa adlin minkum aw akharani min ghairikum Na'am.
kina kaga asalin shaida an ce waɗanda aka yarda da su aw akharani min ghairikum ko waɗanda ba musulmi ba in ana akan balaguro ina fata an fahimce ni Na'am.
to waɗansu malamai suka fi cewa yanzu kafirai ana iya musu waɗansu malamai suka ce a'a yanzu kafirai ba za a karɓi tasu ba amma in muka kalli lalura in babu musulmi to ai ana iya karɓar kafiri ina fata an fahimce ni ضرورات تبيح المحظورات yawwa kamar yadda malamai suka ce akwai matsaloli da dama dai ba za mu iya kawo su ba saboda lokaci kuma naga kana ta abin ga eh sai mas'ala ta karshe da ya kamata mu kawo ta tafsirul qur'an fi daw'il maqasid ko ala daw'il maqasid da ake taqyid al mutlaq shine cewa malamai suke cewa wato shine cewa eh abin da ya shafi eh taqyidin aya ta zo da mutlaq wajen gado al miras Mm.
gado Allah subhanahu wataala ya ce uwa tana da kaso ɗaya bisa uku an gane ko Mm.
fa in lam yakul lahu waladun uh, abin nan Eh.
wa warithahu abawahu ولأمه الثلث fali ummihi thuluth ta an kace ita uwa rabonta sulusi Mm.
fa in kana lahu ikhwatun ولأمه fali ummi sulus in shi na da ƴan uwa Mm.
to amma kuma sai wata mas'ala ta zo mana mai ƙarfi mace ce ta mutu tabbar miji Mm.
tabbar uwa tabbar uba Mm.
to shi miji nawa garai rabi rabi za a bashi walakum nisfu ma taraka azwajukum lam yakul lahunna walad lam yakul lahunna walad Mm.
miji rabi gare inda mace ba ta da ya to ita ko ba ta da da an ba miji rabi Mm.
to an ce uwa tana da sulusi me kaga in an raba kenan ita uwa in aka in aka bada sulusi za ta himishi za ta hi uba za ta yi uba rabo Mm.
tunda shi in miji ya ɗauki rabi Mm.
an ka du- raba dukiya kashi uku kenan yanzu dukiyar mus- mi- misali in muna son mu gane a maida ta shidda Mm.
in an maida ta shidda an ka ba miji rabi nawa kenan ya dauki uku sai uku saura uku ko Mm.
to sai an ka ba uwa sulusi ita ɗaya bisa uku nawa za ta ɗauka za ta dauki biyu biyu kenan Mm.
to in ta ɗauki biyu nawa ga saura sauran guda sauran guda to uba zai samu nawa zai samu guda to kuma uwa ta himi ta hi uba anan Mm.
to to kaga nan sai mu yi tafsirul qur'ani fi dawil maqasid sai mu ce a'a nan sulusul baqi ake nufi Mm.
sulusiyan abin da ya yi saura Eh.
don Allah ya ce lizzakari mislu hazzil unsayini Mm.
namiji yana da kaso biyu mace tana da kashi guda kenan bai dace a ce mace ta wuce mi ba ta wuce namiji kenan tafsirul qur'ani fi dawil maqasid wannan yana da muhimmanci sosai a yi bincike kan shi kan ɗalibai su tai su yi ta fantsama suna ta kuskurantar da malamai ba su ma san inda za a ba duk mu ɗalibai ne amma yana da kyau ɗaliban ilimi mu sa kokari wajen fahimtar inda nassin alkur'ani ya sama gaba Mm.
Allah ran maka ce lokaci yayi ta tafiya mu dai bar wannan mas'ala haka insha Allah ta'ala wanda yake suke so su rinka bincike irin yadda ake fitar da al-maqasid ash-shar'iyya akwai littattafai akwai kuma usulut tafsir daban-daban da malamai suka yi bayani musamman cikin usulut tafsir eh, dirasatun fi usulut tafsir na ustad ustad Dr. Kabir Yunus yayi bayani akan wannan mas'ala sosai ban sani ba ko akwai lokacin da zamu samu Akwai mas'ala guda lokaci insha Allah muna iya mu kara ba- abin da ya shafi tafsirin Qur'an bil Qur'an bil ihala bil ihala yawa wannan yana da ci- muhimmanci kenan kafin lokaci ya kare al ihala shine juyar da abu ko mai da abu zuwa wani wuri Mm.
akwai al ihala fil fiqhi cikin ilimin fiqhu ihala galibi suna maganan ta ne a cikin wato abin da ya shafi kasuwanci da kuma bashi Mm.
in ka diba cikin mukhtasar khalil Mm.
na malikiya ya kawo babi na al ihala babi ne wanda bai da yawa amma billahi alladhi wuya ta ta hishi wuya kan bunsuru a cikin daga shi buya ta ta hishi wuya Mm.
an gane ko kan bunsuru a cika da gashi abin da yasa suka ce mai kan bunsuru a cika da gashi Mm.
saboda in an kai malku na kan bunsuru duk yadda an kai sai an bar gashi Mm.
dan wani ya gane abin da ake nufi Mm.
makama kuma suna cewa ba a malamin ki a daji ko Eh.
eh ita ko deliya suna cewa ma- ba a malamin ki a birni Eh.
wai saboda duk wanda ya tsaya birni ba zai iya karatunta ba ita ko mukama ba a malamin ki a daji saboda duk wanda zai karatunta in ya gane ta to ya yi karhin a ce mai malamin ƙauye sai dai Eh, zaman to dan sai dai birni zaman waye dan birni yi wayayye, maganganu ne waye.
na malaman zauri Na'am.
to ihala shine kenan a maida wani abu zuwa wani abu to alqur'ani yana da wannan wanda kuma mun tantabo bayani a cikin shi ma amma ba ba akan wannan mas'ala ba shine cewa wani lokaci qur'ani yana magana da kai Mm.
sai ya maida ka zuwa wani wuri ya ce ma koma can zaka samu wannan ma'ana Mm.
misali Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an'am yace sayaqulul ladhina ashraku da sannu Mm.
waɗanda suka yi shirka za su ce Mm.
za su je ko to yanzu mi muka jira inda sun ka ce Inda sun kace.
to sai ka koma cikin suratun nahli wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay kaga sun fada al ihala kin Mm.
na biyu a cikin suratun nahli Mm.
yace wa alal ladhina hadu akan waɗanda suke yahudawa harramna Ma qasasna.
mun haramta musu ma qasasna alayka abinda muka baka labari min qablu can gabani to min qablu nan ta ce ka koma can gabanin nan sai ka komo cikin suratul an'am kaga shi kuma za wa alal ladina hadu haramna kulli dhi dhufur ga waɗanda suke yahuda mun haramta musu kulli dhi dhufur dukkan abin da yake na da fa abin nan abin nan wanda yake game ina fata an fahimce ni kamar wato eh, takal eh, abin nan da ake kira kafar eh, albatta ita da suna kuti ko Kuti-kuti.
eh kuti kuti to ka san duk duk wanda a- a- a- a- abin nan ake nufin faruttansa ko haruttansa suna haɗe shine ake nufi kullu dhi dhufur ba na nufin mai kofato ba Mm.
ina fata an fahimci ni to shine zance dai mafi inganci kenan kaga qur'ani ya ce ma min qablu to kenan koma can gabani ka koma can kenan ga ayar da ake nufi sai kai tafsirul qur'ani bil qur'ani bil ihala wanda kuma shine ma malamai istinbatin alqur'ani suka ce kenan ya halatta in kai magana ko cikin muhadara ko cikin khutuba ko cikin littafi sai ka ce ku koma can cikin babi kaza na yi bayanin wannan don ga Allah ma ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu kenan wannan sai kai al iqtida bi af'alillahi ta'ala yadda ake koyi da ayyukan Allah amma ba dan saboda dan adam ba in yayi abu in an ce yayi koyi da aikin Allah kamar ma'ana yana yana iya yin irin abin da Allah yake yi Eh.
a'a abu ne mai kyau Allah yayi sai dai in abin da an ka ce haramun ne shari'a ta ce kakkai Allah yayi to nan haramun ne ka aikata domin mi kamar girman kai al mutakabbir Allah mai girman kai alhali ko girman kai haramun ne ga dan adam amma Allah ya yi ihala na yi ihala babu matsala akar wakala mene bambanci tsakanin wannan ihala da kuma al-iltifat cikin tafsir al iltifat shine waiwaya shi waiwaya akwai shi cikin ilimin balaga ana magana da mutum sai a maida shi kamar babu shi nan ko ana magana da da wanda babu shi nan sai a maido shi kamar yana nan shine iltifat an gane ko kamar a cikin suratu maryam Allah ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada wa qalu sun ce ittakhadha ar-rahmanu Allah mai rahama ya riki waladan da sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda kaga bai ce laqad ja'u ba sai ce kun zo da abu wanda yake mai girma kaga bai ce laqad ja'u ba amma alhali can lokacin da yake magana a farko bai ya nuna ba sa nan a yanzu kuma sai nuna kamar suna nan sai Imam al-Asma'i abin nan abin nan Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i yake cewa ismul lil istifat shaja'atul arabiyya wato yana nuna jarumta jarumta ta larabci domin wanda yake kana magana babu shi nan kan maida shi yana nan duk abin da za a iya gaya ma kana nan to ana iya gayin shi baka nan da Allah ce wa qalu takhadha rahmanu walada sun ce Allah ya riki da saboda Allah bai tsoron kowa kuma shi kadai ne bai jin tsoron abin da zai biyo baya kuma shi kadai ne yake da iko akan komai shi yake da cikakken ilimi sai ce laqad ji'tum shay'an idda ku din nan da kuke ganin kanku kun zo da abin da yake mummuna in akwai wanda ya isa ya ce Allah ya yi kuskure kuma ga mu gashi ko ko in akwai wanda Allah yake ake tsoro ga mu gashi to shi ake kira al-iltifat juyawa amma galibi malaman tafsiri sun fi hiranci al-ihala ina fata an fahimci shi ne al-iltifat kin shine al-ihala amma dai malaman tafsirul qur'ani bil qur'an sun fi kiransa al-ihala wallahu ta'ala a'lam haka ramaka Allahu a zaman yau nan za mu dakata daga marzancin za mu jirkita za mu juya aka na mu karkata kar hanci za mu yi mata gobe za ku je mu da sabuwa to Allah ya gauda Allah ya gwada mu da uwa kada ku shafa kun kare sauraron darasi daga bakin Sheikh Abdul Malik Khamis tare da jagoranci na ni Mustafa Bashir a wannan gidan radio al'umma insha Allah gobe za mu za ku yi ci gaban wannan tafsirul Qur'ani bil Qur'an tana yiwa gobe ya kare kuma tana yi wa kare eh muna tunanin ko awa guda ta karar da shi mu shiga cikin maudu'i na gaba sai dai in mun ga abin da dai hali zai ba su za mu ga abin da ture wa buzu nadi ko san me yake ture wa buzu nadi eh akwai akwai yunwa akwai kuma mutuwa ko ko akwai wahala ta zo kuma ba buzu duk wanda ya rawani in ya ta zo Allah shi na yishe shi ko ko wane ne an ga gobara mallan ai kana da rauni kai ta kanka to Allah ya tabbata a ci gaba da kasancewa tare da radio al'umma muna fatan waɗanda suka doki nauyin wannan shiri da malam da kuma waɗanda da suke ba da gudunmuwarsu na wannan ta kowace fuska ta kowace fuska har waɗanda suka yi mana addu'a gidan rediyo ba mu san su ba muna fatan Allah da waɗanda suke mana fatan alkhairi musu da alkhairi Allah kuma ya sanya albarka cikin rayuwa da dukiya da ƴaƴa Allah ya yi kasuwanci albarka ya yi rayuwa albarka amin amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh